Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu na dare. Yau Alhamis, hudu ga watan Janairu na shekarar 2024. Da fatan an wuni lafiya. To bayan labaran duniya, za ku ji cewa hukuma mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta kai samame shalkwatar kamfanin Dangote da ke birnin Lagos. za kuma ku ji ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan hukumomin mulkin Nijar sun ƙudiri aniyar kubutar da ƙasar daga matsatsin da take ciki na tsadar kayan masarufi ta hanyar ƙarfafa alaƙar kasuwanci da wasu ƙasashe da ba mambobin ECOWAS ba ne. Kazalika muna tafa da rahoto na musamman a game da tashin hankali da ya auku a karamar hukumar Bokos a jihar Plateau cikin makon da ya gabata wanda Zainab Babaji ta haɗa mana. Amma fa kafin nan, Ibrahim zai fara da karanto mana labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Rundunar sojin Amurka ta kaddamar da wani harin ramuwar gayya a birnin Bagadaza a yau dinnan Alhamis wanda ya kashe wani kwamandan mayaka da ake zargi da jagorantar wasu hare-haren da aka kai kan sojojin Amurka kwanan nan. Abinda wani jami'in gwamnatin Amurka ya gaya ma kafan labarai ta Reuters kenan. majiyoyin rundunar 'yan sandan iraki da wasu shaidu sun ce wani jirgin sama mara matuki ne ya harba rokoki akalla biyu a gabashin birnin bagadaza kan wani gini wanda wata kungiyar mayaka mai suna al-nujaba'a ke amfani da shi majiyoyin 'yan sanda da mayaka sun ce rokoki sundura kan wata mota a harabar headkwatar almajaba ɗin suka kashe wasu mutane hudu ciki har da wani kwamandan mayakan da ɗaya daga cikin hadimansa majiyoyin ma'aikatar lafiyar eh, yankin ma sun tabbatar da adadin mace-macen Kungiyar ISIS yau Alhamis ta ce ita ta kai munanan har-haren ƙunar bakin waken nan biyu da suka hallaka mutane 84 a Iran. waɗanda suka taru don yin makokin zagayowar ranar mutuwar wani kwamandan dogarawan juyin juya halin iran qasim suleimani wanda ya mutu shekaru hudu da suka gabata a wani harin jirgin sama mara matuki na amurka a wani bayani a kafafen sada zumunta kungiyar isis ta ce wasu 'yan uwa shahidai biyu sun dumfari kabarin suleimani da ke karman a kudancin iran ranar laraba suka tayar da bama-baman da suka yi jigida da su a tsakiyar cincirindon jama'a kungiyar isis din ta 'yan mazhabar sunni ta ce wannan harin an kai shi ne da izinin allah kuma wani bangare ne na abin da ta kira gwagwarmayar kashe su duk inda suke inda take nufin abokan gabanta waɗanda take aunawa da hare-hare da kuma waɗanda take ɗaukar su a matsayin kafirai ciki har da 'yan shi'a da ke iran wani harin jirgin saman da isra'ila ta kai gaza yau alhamis ya hallaka mutane goma sha hudu a cewar ma'aikatar lafiyar gaza wadda kungiyar hamas ke tafi da ita yayin da isra'ila ta kaddamar da wasu sabbin har-haren jiragen sama da jerin farmaki daga ta ƙasa kan ƙungiyar mayakan ta ma'aikatar lafiyar ta ce harin na isra'ila ya auku ne a khan yunis wanda ke kudancin gaza kuma cikin waɗanda suka mutu ɗin har da yara tara isra'ila bata ce komai kan harin ba kai tsaye to amma ta bayar da rahoton kai hari a kan Yunis wanda ke ta ce ya halaka wasu 'yan bindiga uku waɗanda suka yi yunkurin dasa bam rundunar sojin isra'ila din ta ce sojojinta na ƙasa sun kashe biyu daga cikin mayakan a wani gini da ke kusa da wurin to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc china yau alhamis ta bayyana rashin jin daɗin ta matuƙa kan yadda yakin da ake yi a ƙasar myanmar mai makwabtaka da ita ke shafar mutanen canar sannan ta ce za ta ɗau dukkan matakan da suka wajaba don kare 'yan ƙasarta biyu bayan wasu rahotannin da ke nuna cewa wani harin bindigar atilari ya tarwatsa wani wuri a ƙetaren iyaka har ya raunata wasu an yi ta fafatawa da makamai a jihar shan ta arewacin myanmar tun daga watan oktoba lokacin da wata gamayyar kungiyoyin tsirarin kabilu ta kaddamar da farmaki kan sojojin da ke mulkin kasar kafafen yada labaran china da dama ranar laraba sun bayar da rahoton cewa harin na atilare da aka kaddamar daga myanmar ya fada ƙetaren iyaka a garin nansan da ke lardin yunan na ƙasar ta china inda ya tarwatse ya raunata mutane da dama a ƙarshe yayin da tsofaffi ke daɗa yawa a china kuma yawan masu iya aiki ke raguwa ƙasar na fuskantar wani babban ƙalubale game da yanayin rukunin mutanen cikin ta daga cikin ƙalubalen akwai batun yadda za a ƙarfafa gwiwa ma ma'aurata su ƙara hayayyafa da kuma ƙarfafa gwiwa ma matasa su aure ba bisa wato bisa ga wata ƙididdigar da aka fitar makon jiya fiye da rabin mutanen china masu shekaru tsakanin 25 zuwa 29 sun kasance ba aure a shekara ta 2023 wannan adadin ya yi daidai da makamantan wannan rukunin a sauran kasashen da suka ci gaba da dama ga matasan china ma da dama akwai dalilai da ke sa wa a daɗa rashin auren. Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahotanninmu. mu. wanda zai kai mu babban birnin Legas a Najeriya inda rahotanni ke nuni da cewa hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya ta kai samamai shalkwatar kamfanin ɗan Dangote da ke birnin Legas. Mallakin hamshakin attajirin nan da ya shafe shekaru a matsayin wanda ya fi kowa kuɗi a Afirka wanda wani rahoton Forbes ya ayyana shi wato ya ayyana wani attajiri ɗan ƙasar afirka ta kudu ya doke shi a yau wakilin muryar amurka babangida jibril ya aiko mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoton ko da yake hukumar ta efcc ba ta bayyana dalilin ta na kai wannan samame ba to sai dai kuma masu lura da harkokin yau da kullum na alakanta wannan samame da hukumar ta efcc ta kai sharkwatan kamfanin na dangote da ke birnin lagos da cewa ba zai rasa nasaba da binciken da ake wa tsohon gwamnan bankin tarayyar najeriya godwin amefele ba wanda tun farko ake zargin sa da baiwa wasu kamfanoni da kuma na kusa da shi magudan kudade na kasashen waje musamman ma takardar kudin dala domin gudanar da hada-hadar kasuwancinsu na yau da kullum abinda kuma aka yi zargin cewa tsohon gwamnan ya karya dokokin hada-hadar kuɗi na ƙasar wani kwamiti da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya kafa domin gudanar da bincike a kan bankin tarayyar najeriya ya gano cewa tsohon gwamnan bankin tarayyar najeriya godwin emefiele ya buɗe wasu asusun bankuna kusan ɗari biyar da da casa'in uku a ƙasashen amurka da birtaniya da ma china da kuma cikin gida najeriya wanda kuma suka kunshi kudaden ƙasashen ƙetare daban-daban da kuma 'yan najeriya za su ce game da wannan samame da hukumar efcc ta kai shalkwatar kamfanin aliko dangote ga dai musa jika wani mai fatukar kare haƙƙin adama a najeriya to tun da ga hukumar efcc ta yi wannan samami na kai samami herkwatan aliko dangote mu muna ganin akwai wani kanshin labari da suka samu ne wanda ake tunanin ya kamata a kai samamin domin a yi bincike a kai to amma muhimmin abin da za ka kalla shine wani abu ne wanda yake bai taɓa faruwa ba a tarihin najeriya akan abin da ya shafi aliko dangote su saboda haka wannan wani abu ne wanda muke kallon akwai wani abu a ƙasa wanda yake sun binciko sun kuma gano shi su kuma fahimta shi yasa suke son su yi wani bincike a kai to amma kuma abinda in ka kalla kuma a idanun duniya kamar zai kawo mashi na kasu a kasashen duniya a matsayin shi wanda yake sanannen mutum wanda yake kuma hanshakin dan kasuwa ne so ga wani abu ne wanda yake mu muna ganin cewa zai dan kawo mashi na a akan harkokinsa musamman abin da duniya take yaƙi da shi abin da ya shafi cin hanci da rashawa watakila muna kyautata zaton akwai awalamun haka na abin da ya shafi harkokin cin hanci da rashawa. Wata majiya da ba ta so na ambaci sunanta ta bayyana cewa hukumar TFCC tuni ta gabatarwa kamfanin Dangote buƙatar samun wasu takardu na bayanan hada-hadar kuɗi kuma takardun da kamfanin na Dangote ke shirin mikawa hukumar TFCC kafin wannan samame da suka kai yau din nan. Kawo yanzu dai duk kokarin da na yi domin jin ta bakin kakakin hukumar EFCC Dele Oyewale ya citara hinda wayarsa ba ta shiga abuja shi ma a bangaren sa mai magana da yawon kamfanin dangote mr anthony cijeni wayansa ba ta shiga duk da sakon karta kwana da na tura masa hamshakin dan kasuwan na najeriya ya kasance daya daga cikin jigajigan hada-hadar kasuwancin najeriya wanda yana gab da kaddamar da wani katafaren matatan man fetur da zai fara tace man fetur a cikin gida najeriya matakin da kuma gwamnatin najeriya na da da kuma na yanzu ke yabawa da shi matuka babin gajifin murya Amurka daga Najeriya. A gaida baban gida Jibril. Daga Najeriya za mu koma makwabciyarta jamhuriyar Nijar inda hukumomin kasar suka bayyana aniyar karfafa cinikayya da kasashe masu makwabtaka da ita kamar Algeria da Libya wanda zai ba da dama kasar ta yi amfani da tashoshin ruwan waɗannan kasashen domin shigo da kayan masarufi daga ƙetare ko kuma fitar da kayan ƙasar Wakilin muryar Amurka a Agadas Hamid Mahmud ya haɗa mana wannan rahoton. tun bayan matakin kungiyar kasashen afirka ta yamma cewa da ecowas na wa nijar takunkumai karya tattalin arziki sakamakon juyin mulkin ranar 26 ga watan yulin shekarar ta gabata da sojoji suka yi wanda ya sanadiyar rashin shigo da kayayyaki wajen amfani da tashar ruwan kwatano ta jamhuriyar benin saboda haka gwamnatin nijar ta dukufa wajen samo sabbin hanyoyin da za su sauƙaƙa shigo da kaya a cikin ƙasar ko fita da su zuwa ƙasashen waje gwamnatin mulkin soja a nijar ta sanar da shirin soma amfani da tashoshin ruwan algeria da libya domin domin shigo da kayayyaki a cikin kasar tuni kungiyoyin 'yan kasuwa a Nijar suka bayyana jin daɗin su tare da yin lalle marhaban akan wannan sabon shirin da gwamnatin Nijar ta bullo da shi Alhaji Habu Ali shine shugaban 'yan kasuwa na ƙasar Nijar Lallai wannan magana alhamdulillahi ta zo daidai don saboda kaga da yake yanzu alhamdulillahi an samu sikiriti. To muna ganin wannan hanyoyin za su fi mana sauki. Ka san dama kasashen ne na Sahara. Kuma yanzu abin da kake ake dubi yanzu duk kasashen Sahara din nan dangantaka hulɗa wanga abun zai sa dole mu zama tsintsiya ɗan rinkin ɗaya. Kuma tafiya ta zo daidai wa daida. ba tare da an samu wata tangarɗa ba. Mu dai a ganin mu sai mu ce alhamdulillah kwalliya tana biyan kuɗinta. game da ta da ake ciki yanzu. To kenan kaga umma biyu ta yi umma ɗaya kuma abin ka za mu samu yanzu kenan wajen power nawa ga ta togo ga ta waɗanga power guda uku kaga power huɗu kenan. Sai dai yayin da ƙungiyoyin 'yan kasuwa ke murna da wannan shirin su kuma masana tattalin arziki irin su Aminu Ibrahim na ganin akwai buƙatar gwamnatin Nijar ta yi taka tsantsan kan wannan lamarin. Komawa por da Nijar ta ɗauki mataki na komawa wanga por na Alger da Libi. To lalle eh, abu ne mai kyau a rarraba farfarkin a ce kowane farma ana aiki da shi amma gaskiya wanga farkin alje da libi sai an ɗauki mataki wanda yake kwakwara kaga na ɗaya akwai hamada da muke da ita tsakanin alje da nijar kuma akwai 'yan ta'adda da ake ta fama da su dole kenan sai an ɗauki mataki kwakwara wanda yake za a tabbatar da alaka ta mike saboda ga 'yan ta'addan da sauransu da duka matsalolin da za a fuskanta dole sai an ɗauki musu mataki sai gwamnati ta yi tsaka tsantsan sosai ba na wasa ba gwamnatin ƙasar nijar dai dai ta tura wata tawaga karkashin jagorancin ministan harkokin wajen ƙasar zuwa ƙasar libya inda suka tattauna da takwarorinsu na ƙasar da nufin inganta alakar da ke tsakanin ƙasashen biyu da ke makwataka da juna hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger a gaida mutan agadas yanzu kuma ga zainab babaji da rahoto na musamman akan rikicin bokos A ranar 23 ga watan Disamban shekarar da ta gabata ne, wasu al'ummomi a ƙauyuka da ke ƙananan hukumomin Bokos, Mangu da Barikin Ladi na jihar Filato suka tsinci kansu cikin yanayi na tashin hankali sakamakon afka musu da 'yan bindiga suka yi suka hallaka mutane da suka hada da maza, mata, yara ƙanana da tsofaffi ma ba su tsira ba har na kwanaki hudu. Hukumomi sun bayyana cewa mutane fiye da 160 ne 'yan bindiga suka hallaka a ƙauyuka 25 a lokaci guda. Kansila mai wakiltar ɗaya daga cikin yankin da aka hallaka mutane da dama, Isaac Jilson ya ce harin ya ba su mamaki. Gaskiya wannan al'amari abin takaici ne. Wannan abin da ya faru ya zama mana da mamaki da mu taba zata ba. ba ji ba gani kawai sai aka aka rana ta farko aka kashe mutum goma sha shida a kandal marteli a mushu karamar hukuma ta su sai washe gari kai gobe za a yi christmas sai ga hari kai ko ta ina a karamar hukuma ta bakwai muna ji an ce suna yalwa nono daga yalwa nono sai fara daga fara sai utra company daga utra company sai mai yanga daga mai yanga sai NTV duka sun maimai a lokaci ɗaya kai suka maimai suna ta kashe mutane wannan abun ya zama mana da mamaki ba mu ci ba ba mu sha ba ba ba wani sokara ba barna ba ba komai ba haka kai suka taso kawai ya kamata a ce an samu sojoji suna dan wani su kauyuka da suke flash area zai dan taimaka sai ya taso kafin a fara kira kafin su iso kuma an riga yi barna in gwamnati za ta magance wannan abun duk wuraren da aka yi wannan a tattara manyan wuraren tattara ko su haɗo ne a tattara su domin su za su ce baki ne suna zuwa muna roƙon gwamnati su taimaka domin kowa ya koma gidan shi mutane suna shan wahala ba abinci a kasa ana shan wahala kuma a zo ana ta kore mutane. shekaru da dama dai yankunan na samun saɓani tsakanin manoma da makiyaya amma sau tari al'ummomin na samun dandali da suke tattaunawa suna sasanta tsakaninsu. Shugaban kungiyar yatta Allah a karamar hukumar Barikin Ladi, Abubakar Gambo, ya ce rashin adalci da ba a yi wa su al'umman Fulani shine ke haddasa saɓani a tsakanin al'ummomin yankin. Kin ga rikicinan da aka yi a cikin kwanakin nan dai hmm. wurare da ake magana a kai su Mangu, Bokos da wani gefe na Barikin Ladi, don Barikin Ladin ba duka ba ne. Hmm. amma a barikin ladi mu mun samu zaman lafiya sosai ba kaɗan ba. Mm. Ya dai wannan abin da ya faru a wani gefen barikin ladi. Mm. Matsalolin da muke samu manyan shine akwai operation rambo da aka kaddamar a jihar plateau mm. a yau ban san wani shugaba guda ɗaya na fulani da zai gaya miki cewa ya san su ko ma yana zama da su ko su kira shi haka a zauna akan abin da ya shafi matsala ta tsaro watakila su gaya maka ga abin da suke so ko ga tunanin su ka ba da shawara ko kaza babu shi a takaice a shugabancinmu mu na fulani yau ba wani wanda ya san operation rainbow sannan idan suka taso in akwai matsala suna zuwa aukawa rugagen fulani suke su ta da rugagen fulani hatta na matsalan nan na kokos abin da muke samu su ne suka fara ja mana matsala su suka hau kona rigage ana lissafi wajen rigage kusan goma sha ba ina nufin gida gida gida ba hmm. riga bayan riga riga bayan riga aka ce sai da suka kone gidaje goma a rigage goma sha to kin ga tsakani da Allah operation rambo muna ga ai gwamnan jihar Plateau shi ya sa su in akwai gaskiya ya kamata ashe su yi adalci tunda jami'an tsaro ne an sa su a matsayin jami'an tsaro ne to ni ban taba sanin tunda aka fara waɗannan matsalolin a rana ɗaya da aka ce ga gwamnan jihar plateau mai shi na yanzu ya kira wani ko wasu daga cikin al'umma ko shugabannin fulani ya zauna da su har yau ban taba ji ba kin ga wannan alama ne na rashin adalci sarakunan gargajiya na taka rawa wajen zaman tattaunawa da fahimtar juna basaraken gundumar mbar a karamar hukumar bakos dan juma rafan ya ce ba san laifin da jama'a suka yi ba da aka ɗauki wannan mummunan hukunci a kansu wannan abin ma gaba daya ba a san ko ba ce eh wani ya maka laifi ko kuma wancan ne maka laifi ko wannan masu anguwa anguwanin hmm. sun maka wani abu kana neman a sasanta ko a gyara ko eh, ya gagara ba mm. babu ba wani abu kama ba haka mm. amma yanzu wani yanayi ake ciki yanzu dai gashi dai mutane da yawa sun barbar gidansu ba su da inda za su suguna ba abinci abincin da suka yi wannan shekaran gaba ɗayan kone su mm. suna cikin yunwa suna cikin wahala. A matsayin ku na 'yan ƙasa yaya za ku ƙara wannan dangantaka tsakanin ku da abokan zaman ku ta yadda za a kauce ma irin wannan tashin hankalin? Gaskiya dai a yanzu dai ba zan iya ce wani abu kamar haka ba. Mm. Domin sai wanda su suka tada wannan hankalin sun gaya mana dalilin da su suka sa suka yi wannan abin kafin mu duba. In mu ne muka musu kuskure sai mu san yadda za mu gyara. Mm. Amma yanzu mu ba mu san me muka musu ba. Balata mu fara ce za mu fara wani gyara daga ina za mu fara. a cikinsu ba kowa ne mummuna ba akwai masu kyau akwai mara kyau mm. domin ita zaman lafiya kauna ce zaman lafiya cin gaba ce mm. ita zaman lafiya kuma hikima ne to duk yanzu iyaye suna nan mata suna nan gajiyayyu suna nan su suna da tsofaffi mu muna da tsofaffi mm. idan wannan abin ya ruso haka ina za ka tattara su dan adam mutum ne Allah ya halice mu da imani a zuciyar mu mm. kuma duk wani abin da muke a cikin addinan mu muna yi domin mu koya menene mm. imani mu imani da Allah mu imani da mutum don ba imani a zuciyar mutum mutum ya zama kamar dabba domin ka ka sani cewa abin da kake son ka yana Allah bai ce a yi haka ba kowane addini ya koya mana irin wannan abin amma muna roƙon Allah Allah sa irin wannan abin saya duk wanda suke da tunanin sai wani abu don Allah muna roƙon ku ku yafe ma juna ku bar irin wannan tunanin tunanin ba zai taimake mu ba mm. yanzu ina kuke ina mu muke mm. waye ci riban wannan abin ba wanda ya ci riba shi ma shugaban kungiyar fulani ta gan allah a karamar hukumar bokos sale yusuf adam ya ce lamarin na baya-bayan nan ya auku ne saboda kasa magance waɗansu matsaloli da suka auku a baya Mm. su suka yi sakaci ba su taba kange wannan damuwan da ke fitowa mangu ya shafi bakwai ba mm. in abu ya faru kamar kwanakin da suka ce wayan attack a yankin mangu a wajen mushu bakin iyakan mangu da bakwai to idan misali an ce an yi abu irin wannan ne ya sai sai a bar jami'an tsaro su yi bincike to su sun kisu wannan ne kuma sun kisu hana abin ya faru wani mai suna malam muhammad sani idris da da kanin shi Salim Idris hmm. sun je ɗauka abinci a gidansu wanda aka kokko ne a gefen tun to a wurin ne wasu wanda ba san zuwa ba hmm. suka harbe su da bindiga suka kashe shi Muhammad Sani din suka jima shi Salisu ciwo sai kuma jiya da sassafe kuma misalin karfe bakwai a cikin kasuwan Bokos. Hmm. matashi shi ma sai aka kashe shi aka ɗauki mashin ne. To me kuke yi na ƙoƙarin zaman lafiya a wannan wurin? To gaskiya yanzu ma da muke magana da ke na fito wajen wasu jami'an tsaro da aka kawo su nan teres saboda zaman lafiya muka tattauna na kira fulani mazauna wurin muka zauna da su aka tattauna yadda za a ci gaba da zaman lafiya hmm. da kuma fahimtar juna kuma mun ci gaba da bin hanyoyin da za a kwantar da hankalin mutane fulani da aka kokkone musu gidaje a gefen matuwal matalam da shauransu duk dai muna ci gaba da roƙon su kowa ya hakuri ya koma inda yake inda hali ya zauna a cigaba da zaman lafiya. Ku makiyaya Fulani kuna da sansanin 'yan gudun hijira ko wanda za a ce ko iya su gwamnati za su iya tuntuɓan ku? Mafi yawa masu gudun hijira sun su ne sun shiga rigage da wurare daban-daban. Hmm. Amma idan gwamnati ta bukata za mu a matsayin mu shugabanni za mu kira a tara su wuri guda ɗaya saboda gwamnati ta gansu kuma ta ga irin taimakon da ya kamata a basu. Amma yanzu dai ba wurin da za a ce gashi nan sun taru suna gudun hijira. A'a yanzu dai ba wani wuri guda ɗaya da suka tun warwasu ne sama da mutum ɗari biyar hmm. wanda suka warwasu a kana a wannan karamar hukuma ta bakwas. Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan wanda ya nana ta takaicinsa kan kashe-kashen ya ce rikicin da aka fara a jihar Plateau tun a shekara ta 2001 babu wanda ya taba zaton zai kai ga irin wannan zubar da jini da babu adadi. Gwamnan wanda ya karbi mulki a ƙarshen watan Mayun bara an marabce shi da kisan mutane kimanin 400 a ƙaramar hukumarsa ta Mangu kafin wannan hare-hare na jajiberin Kirsimati da aka hallaka mutane fiye da 160. da defend our land and prosper therein has remained unshakable. Gwamnan jihar Plateau kenan Caleb Mutfan ke cewa burinmu na kare mu na nan daram da yake kaddamar da karin jami'an 'yan sanda zuwa yankunan da rikicin ya shafa. Mataimakin Speta Janar Ashiya ta hudu Ebon Eyibio ya yi hudu ba wa jami'an kansu kau da son zuciya su kuma yi aiki daidai bisa ka'idar aikinsu. We must dominate every part of Plateau and ensure that what happened before doesn't happen again. Mataimakin Speta Janar na 'yan sandan Najeriya kenan Ebon Eyibio ke cewa mu tabbatar mun mamaye dukkan sassan jihar Plateau mu kuma tabbatar abin da ya faru bai sake aukuwa ba. And we must also do our best to get those who perpetrated that drastic ya ce mu yi iya ƙoƙarinmu mu nemo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Jihar Plato wacce ta shiga yanayi na tashin hankali tun shekara ta dubu biyu da ɗaya ta yi asarar dubban rayuka yayin da dukiyoyi masu ɗimbin yawa suka salwanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. To kada a sha'afa shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai wasanni a takaice. shirin namu na yau zamu leƙa fannin kwallon masu bukata na musamman da ke da kulob ɗinsu a birnin Abuja don jin irin kokarin da suke yi a wannan fanni duk da kasancewarsu mutane ne masu bukata na musamman a dangane da rayuwa. Abokiyar aiki da ke Abuja Madina Dauda ta samu zantawa da tim manajan wannan kulob ga yadda tattauna tasu ta kasance. sunana bello abdullahi wanda ya zama zamanto kamar tm na fct tun fara faraso wa'annan wasanni na ku kamar da a talabijin kawai muke ganin shi a kasashen turai wani bayani za ka yi mutane su gamsu cewa a yanzu ana irin wa'annan wasannin a kasashen da ba ma na turai ba eh bisa hakikanin gaskiya akwai da yawa wanda za su gamu su ga mutum irin mu sai su ɗauke shi ba abin da ya fi dacewa da shi irin ya je ya bara mm. bisa hakikanin gaskiya yana da kyau mutane su fahimta cewa fa duk yanda mutum yake yanda Allah halice shi in dai har yana da tunani yana da hankali to yana da kewa kansa zaɓi abin da zai kawo mishi ci gaba abin da ya samu kawa kan mu faɗa kenan muka ga cewa tun daga harkan wasanni duniya ana yi muna kallo muna gani me yasa ba za mu zo mu haɗa kan mu mu koya domin mu ma mu iya rike kan mu zama wasu a cikin al'umma to wasanni kawai kuke yi ko dai kuna haɗa da wata sana'a eh gwargwado muna yi dan wasan ba wasa kala ɗaya muke yi ba bayan wasanni kaga ba za ka yi dependent ka ka relying akan wasa ba dole in ka je wasa ka dawo abin da ka samu kai making provision wani abu muna yana kasuwanci turu wannan wasannin mutum ya je ya samu wani abu zai wani za a gan shi da shago kuma kamar irin shi distinguished senator da na faɗa duk irin wani kofa in ta zo wadda ya zamanto ta a taimaka mu wanda suke na ƙasa yana neman mu yayi muna to haka muke da shagunan mu wasu suna da aure wasu mu za ka gansu da 'ya'ya biyar shida wasu suna da shaguna wasu mu da wanda ya ɗauki nan wasu mu suna karatu scholarship yana biya da yawan mu wasu nan wasu ma akwai wayanda turu irin abubuwan da yake mana sun samu aiki gaskiya akwai yadda kuke samun tallafi ko daga bangaren gwamnati eh ana samu tallafi lokaci bisa lokaci amma gaskiya is not kamar yadda ya kamata saboda mafi yawancin abin da yake faruwa especially yanzu muna da commission ita commission din nan ba a daɗe da sanin bildin din ba su kansu suna ta kansu suna kokarin taya za su yi su ga yadda za su iya daidaita mu ma gabaki saboda bana tunanin suna da kigo ma na yawan mu gaba gaskiya to wai wannan kungiyar taku ba mata ne eh akwai mata da yanzu kamar sitin volleyball din da aka yi kin ji an ce an samu silver medal tim din mata ne suka samu to wannan tahowar da za mu yi sai muka ga cewa su kalilan ne kuma conjection din kamar zai yi yawa don wasu su sun riga ma sun tafi don kiran ya zama na cikin lokaci ɗaya ne muka zo ba tare da su amma yan allah da nan nan gaba kiran da shi kawo sulumaila ya yi chairman senate committee on sport in allah da in za mu zo za mu zo da su kuma za ki gan su ta su To a madadin Madina Dauda da bakonta ni Abdulwahab Muhammad Abauchi ke cewa sai wani satin da yardan Allah. A gaida Abdulwahab Muhammad, to kafin mu sallama da ku yanzu ga Ibrahim da labarai a takaice. To a takaicen rundunar sojin Amurka ta kaddamar da wani harin ramuwar gayya a birnin Bagadaza a yau dinnan Alhamis wanda ya kashe wani kwamandan mayaka da take zargi da jagorantar wasu hare-haren da aka kai kwanan da kan sojojin Amurka abinda wani jami'in gwamnatin Amurka ya gaya ma kafan labarai ta rutas kenan. majiyoyin rundunar 'yan sandan iraki da wasu shaidu sun ce wani jirgin sama mara matuki ne ya harba rokoki akalla biyu a gabashin birnin bagadaza kan wani gini wanda wata kungiyar mayaka mai suna alnujaba'a ke amfani da shi kungiyar isis yau alhamis ta ce ita ta kai munanan hare-haren kunar bakin waken nan biyu da suka hallaka mutane 84 a iran waɗanda suka taru don yin makokin zagayowar ranar mutuwar wani kwamandan dogara juyin juya halin iran kasim suleimani wanda ya mutu shekaru hudu da suka gabata a wani harin jirgin sama mara matuki na amurka wani harin jirgin sama da isra'ila ta kai gaza yau alhamis ya halaka mutane goma sha hudu a cewar ma'aikatar lafiyar gaza wadda kungiyar hamas ke tafi da ita yayin da isra'ila ta kaddamar da wasu sabbin hare-hare na jiragen sama da jerin farmaki daga ta ƙasa kan kungiyar mayakan ta falasino ma'aikatar lafiyar ta ce harin na isra'ila ya auku ne a khan yunis wanda ke kudancin gaza kuma cikin waɗanda suka mutu ɗin har da yara tara china yau alhamis ta bayyana rashin jin daɗin ta matuƙa kan yadda yakin da ake yi a ƙasar myanmar mai makwabtaka da ita ke shafar mutanen china sannan ta ce za ta ɗau dukkanin matakan da suka wajaba wajen kare mutanenta. masu sauraro da haka ne kuma zamu karkara shirin namu na yau sai kuma zuwa gobe da safen ku idan Allah ya kai mu aji wasu abokan mu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Leathers Gresham da ma wanda ya sa damu da ku Mr. Shedrack Franklin. ni aisha ma'azu nake muku fatar asibahi ta gari.